you sa yanzu kana nufi juma'an da aka yi nan yayi ko bai yi ba ko ba haka nan ba ko wani abu ne ra'ayi na oh ni ra'ayi na da yayi ne naku malam abdallah naibin masallacin orion na circle ni ne aji jarabe tuwo circle ah, yau muna gode ma allah kwarai kuma mun yi farin ciki domin tun da fitowar wannan annoba na coronavirus aka hana mu sallah cikin masallatayya kamar wurin juma na goma kenan da muke ba mu samu mun yi juma ba shi yau allah ya sa aka ba mu daman yin sallah ko da yake doka da ke tare da wannan hanya da aka ba mu akwai wuya kuma mun gode ma allah kwarai da muka samu muka yi sallah yan dare na manna ga yayi kankani allah ya dana ne ya bude don ciwon nan ni ban yarda da shi ba ba kowane ciwo amma abinda zan kara ne musulman mu dukkan mu yi kokari mu kiyaye idan za mu zo masallaci wato sa wannan nose mask kan mu wasa da shi don ba ka san wake da shi ba ya zo ya yi sallah ya bar abin wurin kai ma ka zo ka yi sujada saboda ba ka sa nose mask ba kai ma ka dauki ka wuce da shi kuma kamar yadda aka ce mu yi alwala kafin mu zo alheri ne gare mu saboda ba ka san wake da shi bai zo kama buta kai ma ka zo ka kama isa ni na wani mu bi daukan isa na ya bude na nawa ya tun bude gari yayi sauran manya a ce an dai bude gari na ya bude gari eh mu kiyaye kuma muna rokan Allah Allah ya kiyaye dukan mu waɗanda kuma suka kamu da ciwon Allah ya ba su lafiya musulmai da suka bi ciki suka je lahira Allah ya ji kansu mu ma Allah ya kiyaye mu sa wannan shine na wazance da zan yi ma jama'a da al'umma musulmai baki daya kafin Hausa na eh a bara Yusuf mu mu yi musu aiki mu nemi musu aiki suka zo kuma zo suna walar da mu salamu alaikum yan waye na musulmai maza da mata yanzu dai ciwon gada ya zo muna ya karya arzikin duniya duka baki daya talakau mai kudiyo ciwon bai bar kowa ba ma Allah ba mu lafiya Allah sa mu ga bayan ciwon kai shi ya ga bayan mu kuma ciwon akwai shi kuma ya zo ne ya zamna tare da mu batun coronavirus kuma dai ni abdulaziz zaka dai ni ba yarda da coronavirus nan ba ko na miskala zarrat amma na bin da umurni mai gari ne president mu mu shiga daki president mu yaka mu wanke hannu in ka ga na yin na sa wani nose mask nan duka don president wa sa amma ba tsoron ciwo ba ni ciwon nan da ni ban yarda da shi kamar yana tura nan farkon shi har yau amma le kara kiyaye mu ciwon akwai shi kuma ya zo ne ya zamna tare da mu ya zo ne ya zamna jinjindin abinda za mu goki ne Allah ba mu lafiya duk abinda muka gani cikin rayuwar mu duka halayen mu ne halayen mu ne ubangiji ya doki ya jefa mu na kankani kwatanci shi yasa in mun bar halayenmu mu kama juna mu yi zumunci mu so juna mu kama Allah shine Allah mu san kuma baya ga Allah ba kuma wani amma gwamnatin mu na gane bai yi kokari da mu ba na ne abu da gari Allah mana na albarka ciwon nan kumashi da akra ne she ka ji an ba da abinci nan an ba da to duka da yayi yanda ya kamata don ba a yi a yi duka a kare amma ina son a duba a gani yanzu an ce mu masallatayya wai mu yi wai mu shiga mu 100 mu je mu yi sallah yanzu in ranar votu ya kai handed na za a yi isa next week Allah ya da a bar kowai je sallah kara ba mu adadin mutane da za su yi sallah a bar kowai je sallah ciwon na ni ban yarda da shi ba ni ba yarda da ciwon nan ba ba ciwo Allah ya kiyaye mu an cire nan hande da an cire nan 50 to a duba a gyara maganganun da ke tafiya duniya in dai muddin ba za mu bar shugabanninmu na gana ba za su yi baki guda ba to ko ciwon ma a waye gari wannan zai zo ya fi wanshe dai Allah ka na sauke shi don muna zaluntar junanmu saboda lamarin siyasa ga gaskiya she a rufe ana karya ga abinci ya yi tsada komi ya rikice muna duniya a yau in ka zamna ka dubi lamarin duniya duniyan ma ya kare a yau in ka koma ga Allah da abin da ke tafiya cikin duniya she ka ga kaman kai wane ne kai in dai kai mai tunani ne ya kamata ka duba wane ne kai don duba abu kaɗan ya zo cikin lokaci guda amma ya karyar yadda arzikin duniya duka baki daya mai kudi na kuka talaka na kuka to wa zai faɗi wani wani ya yi gwamma da wani shi yasa mu so juna gwamnatin mu ya san abin da ya kamata ya gaba mu da batun siyasa in ya ban mu mu shiga dakin Allah mu dinga bautan mu yanda ya kamata ya ban mu amma a yanzu yanda yake yin ga in lokacin vote ya kai za a ban mu mu yi vote dari dari nan ne ko dai za a ban mu mu yi vote 50 50 ne next week ka ya da a bar kowai je sallah kar a ba mu adadin mutane da za su yi sallah a bar kowai je sallah ciwon na ni ban yarda da shi ba to yau ga yan asori sun ki sun ki budewa mu dai mun je mun yi kaɗan kuma kai ya ce ganin karkashin shi muke muke wanga bautawo allah ne da ya kawo ciwon nan da shi muke da magana allah muke aiki domin ba zamanin shi ne akwai ciwon ba tun zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne akwai ciwon shi yasa ba zamanin shi bane shi yasa kai ya ce saboda shi duk abin da ya ajiye muna muna yi a'a ya fita ga kan cikin qur'ani ma akwai shi kan haka nan shi yasa ni ban jan magana da yawa ya duba batun yaran su kuran nan kuma ya bar su te yaran su kurai rabi ma duk sun lalace tun koroniya bai zo ba masu yin ciki sun yi ciki waɗanda kuma suka dace da anyan madaidaiciya su ma sun dace to allah ya shirya ɗiyan kowa ubangijin Allah ya shirya mu gaba da bayanmu da yaran kowa kullum mu musulmai da annan duka Allah ya shiryar da mu domin mu yau abin da ya zo ba anne ba batun musulunci yau mu yau mu dukanmu abin ya ma shafa shi yasa ku bar mu taru mu yi ma juna addu'a mu ga abin da Allah zai amma abin da yake so yayi wai wadanga su shiga hande wadanga su shiga an hande halayen mu ubangiji ya ga dama rana ɗaya ya kifar da duniya cikin azaban ubangiji kaɗan yayin gawo abin da bai kai kiyashi ba muke ta kara kamar zamu ga. wanda ke da tensir yau tensirin shi ya kare wanda ke da two-handed shi ya kare mu dama musulmai muna wanke annu domin rana ɗaya mun wanke sau biyar saboda mun yi sallah amma yadda gwamnatin ga ya jabado ciwon ga da kiman shi ya hazo shi sun manta kamar aids ya zo sun manta kamar malaria ya yi kashin da ya fi abin da wangan ya yi da aids ya zo wanne ne bai kuma kansu ce ba aids har gobe akwai aids akwai ciwon tari akwai ciwon rama shi yasa Allah ba ya kau da su gefe ba ne ya kawo wanga ya zo ya saka saboda mu sake halayenmu mu so mu rabu da siyasa gwamnatoci na zaman su suna karban kudinsu suna ci mu kuma muna kin juna yaya da kani muna kin juna ba mu son juna wannan duka musulunci mu bai yadda da shi ba bai yadda da wannan ba shi yasa saboda Allah da annabi musulmai gwamnatin ga ya kara sake mu kila mu duka muka fada da yan asarin da yan wane ne da musulman mu duka mu Allah ɗaya muke kira ba mu kiran wani su ma da kansu ma a yau sun ajiye jinsaitin Allah ma na suke kira yau su ma sun koma ga Allah shi yasa saboda Allah da annabi da batun abincinmu na gana ba abinci Ghana Ghana ba abinci shinkafan da ka sani tun kwaloriyan ga bai zo ba ana biyan shi muna san shi 1.2 1.5 yau 2. something yau 2.8 shi yasa saboda Allah da annabi gwamnatin ga ya duba Allah mu ga mu gurin mu har yau ma sabon ma bai zo ba su duba su da kansu su magani inda za a san kamar abinci ya yi karanci cikin gane kenan don yi da yanzu aka ya ci waɗannan ababa duka sun fito amma ba shi shi yasa saboda Allah da annabi gwamnatinmu na Ghana ya duba mu da kyau ya ajiye siyasa wallahi in ya duba mu da kyau ba she ya yi siyasa ba mu ra'ayin ra'ayin da na dai muke bi mai gari mai gari wa kara fita yi kaza muna bin ra'ayin shi ne amma sauran ciwo nan da yau da mu mun fita kullum ba mu tsoron ciwo ba shi na ma balle mu ji tsoro kafin hausa na yi eh amma mai gari mu saura daki mu bi umarnin shi yasa umurnin shi muke bi amma wata ciwon nan da ya ni abdulaziz aka ni ban yarda da ciwon nan ba yasa ni na je wani masallaci ne za a ci a wanke hannuna sannan shiga masallaci ban kara zuwa wannan masallaci